wannan abin da ya haɗu a kai abubuwa guda shida ne na farko akwai bagdunus parsley na biyu akwai ganyen ayaba aka busar da shi aka nika na uku akwai ganyen gwanda na hudu akwai tumfafiya eh ganye na biyar akwai ganyen magarya na shida akwai sheh ta zargade wannan bai shafi ba gefen idan nan wannan gefen idan bai shafi ba kuna ji na wannan wannan sunansa duhun duhun mai amma me makawana ɗinsa an yi masa makawana da ashi na biyu akwai zaitu habbatu sauda na uku akwai misk na hudu akwai za'afaran turaren za'afaran yana gyara jiki sosai akwai zaituwardi wannan rose watan nan mansa hmm. na shida akwai man kwakwa na bakwai akwai man tafannuwa na takwas akwai man na'ana'a na tara akwai man kustil hindi na goma akwai zai lauz duka eh, eh, an samu shaguna duka ana samu kuna ji na abin da yasa ake samun saɓani a cikin maganganuna na magunguna da saura ƙasar da nake su nake alaƙa da su wajen magani algeria abin da na karanta a can da shi nake ta'ammuli wannan takarda yana daga cikin bincike ne na research da aka yi mu a matsayinmu na baƙaƙen fata 'yan najeriya kullum ana kawo mana itatuwa da suka shafi nassin hadisi ko kuma suka zo cikin alkur'ani wasu dukkansu itatuwan zan kore ku ko in sa a fasa dilkan kuma ku yi shiru kowane tashin tafi sai muka ga sahabbatu sauda dalilin da manzon Allah ya bayani akai saboda manzon Allah ya rayu a ƙasan da itatuwan suke ne irin su dibino manzan Allah ya rayu a ƙasan da dibino yake la'alla da manzan Allah ya rayu da irin itatuwan da muke da sai an samu falala daga harshen annabi ya ba da fa'ida a kansu to sai muka ce mu itatuwan da muke tare da su wani bincike ya kamata mu yi wasu sinadarai ne a jikinsu wanda za su